Tanimu Yahuza Shaba fitaccen dan wasan kwaikwayon Hausa ne da baya buƙatar gabatarwa. A baya can wajen shekaru hudu da suka gabata ya aure abokiyar aikinsa Samira Ahmad a wani biki na gani na faɗa, amma bayan da suka haifi ɗaya ɗaya sai aka ji sun Mutane suna ta tsokaci ganin cewa an sa ran auren sai mutu ka raba don ana ganin za su fahimci juna saboda kasancewarsu a gurin sana'a guda. A wannan tattaunawa da Zuma Times Hausa, TY Shaba ya faɗi dalilin rabuwarsu da kuma alaƙa da ke tsakaninsu har yau. faɗa mana yadda ka fara fim na fara fim dalilin aboki na sani danja da ya bani shawara na fara ka yi karatu kan harkar fim da waka ne ko kuwa haka kawai ka fara babu wani karatu da na yi akan harkar waka ko fim illa kawai na taso cikin waɗanda suke yi ne madalla wani lokaci a baya ka aure abokiyar aikinka samira ahmad a wani irin biki na gani na faɗa da ya jawo kalin mutane amma yanzu ana cewa kun rabu menene dalilin rabuwar ku rabuwar aure mun rabu amma muna tare dangane da yanayi na zamantakewa harkokin kasuwanci yan uwantaka da ƙaunar juna banda haka ga yarinya Aisha da ke tsakaninmu kin san mutuwar aure kaddara ce kuma idan ta zo sai ka gode wa Allah a matsayinka na musulmi gaskiya ne amma wasu suna zargin 'yan fim mata da rashin son zaman aure amma baka ganin mazan da ke auren aurensa suna saki su ma da nasu laifin zai iya yiwuwa hakan amma kin san akwai bambanci tsakanin dan fim da ya auri mace yar fim saboda su yan fim sun riga sun san junansu wurin su da su so idan auren su ya mutu kawai kaddara ce ba kamar wanda baya harkar kuma ya auri yar fim ba zai iya ganin bakin al'amura wanda ka jawo mutuwar aure menene burinka burina shine Allah ya mun yalwar arziki mai amfani na kafa ƙungiya mai zaman kanta na taimakon yara waɗanda ba su da galihu marayu da mata musamman zawarawa waɗanda aka mutu aka bar musu iyali Dan na subscribe don samun labaran kaniyo da ɗuminsu daga tashar tsakar gida.